matasa an ce sun fi sittin bisa ɗari na al'ummar najeriya yawancinsu ko sun yi makaranta ko ba su yi ba su da aikin yi wannan babban matsala ce a kan tafiyar eh, zama lafiya a najeriya saboda haka neman aikin nan abubuwan da zai taimaka a ga sauƙi su shine sha'anin noma da sha'anin tono ma'adinai wato kamar su zinare da azurfa da sauransu waɗanda allah ma najeriya su za a je a kakkaɓu fayilolin da waɗannan rahoto suke a ƙara musu kun ga abin da yake abuwa a zamfara rashin lafiya na saboda sinadari wanda ake amfani da shi yana kashe yara yana sa ana ɓarin ciki na mata da sauransu to ya kamata gwamnati za ta shiga cikin wannan a tsara a yi sosai to duk a waɗannan abubuwa da noma ɗin da wannan waɗannan ƙasashe da suka kira ne na je na musu bayani suna da niyyar su taimaka mana don suna da tausaya mu al'umma kwarai da gaske dan kaje ka sha nuna tausayi game da halin da matasan nan suke ciki so za mu iya sa ran cewa gwamnatin nan da za a kafa za ta kunshi matasa da mata a cikinta to ai batun yi masa aiki ne ko suna cikin gwamnati ko ba su cikin gwamnati dole ai da su kuma ma'aikata ai akwai matasa a ciki akwai mata a ciki in kuna nufin yin ministers to ba zai ce zai sai na nemi tsafiyan uwana ba mu kaɗai za mu zama a cikin gwamnati a'a dole a yi da masu jini a jikinsu su ma za su zo saboda ba za su gaya wani abu da ba mu sani ba tunda duk mun fita hanyar waɗannan duk mun sani amma dai ya zama na su yan uwan nasu wanda su suka fi yawa a ƙasar nan matasan su ga ana yi da nasu ka din yan najeriya sa da wani abu na mizani su ce kafin kwana ɗari na farko na gwamnati na suke auna mizanin abin da gwamnati take so ta ce me yake so kai kafin kwana ɗari su cika kafin kwana ɗari su cika wannan siyasa ce wadda ku yan jarida da yan rediyo da talabijin kuke ta taitayawa ku kaujar da hankalin mutane daga masifar da najeriya take ciki to abin da muke so mu dama ne duk wurin yawon neman ƙuri'a ta kefe na na faɗi sha'anin tsaro shine na ɗaya idan babu tsaro ba ma abin da zai yi to sha'anin tsaro ɗin kuma tun da makwabtanmu da mutanen waje za su taimaka mana za mu ba shi ƙarfi. Mutane sun fara ƙorafi ga yanzu makonni biyu tun da ka hau kanka raga an ce ka fara tafiya tafiya da yawa kaga kamar kana tafiya da yawa. Tafiya da yawa zuwa in gode ma makwabtanmu da suka har shigo cikin ƙasarmu suka taya mu faɗan 'yan ta'adda za a ci tafi wani ko ko inda aka gayyace ni mutane manyan kasashe masu arziki wanda suna so su taimake mu suna so su ji daga baki na wanda irin taimako muke so ai ba tafiya banza ba ce wannan tafiya kuma da za a yi ta afirka ta kudu tafiya ce ta kasashen afirka to tun da na zo ni sabo ne ai ya kamata in je in ga yadda ake tafiyar da abin nan ba iyaka ya zama na ba sai karatu kurin da rubutu mutum ba zai je gaba inda aikin yake to eh, eh, majalisar dokoki sun zaɓi shugabannin su an ce ka ce kai kowa suka zaɓo za ka yi aiki da shi wannan haka za a yi tafiya din duk lokacin da irin wannan mukamai suka fito za ka kyalli kowa ya zaɓi abin da yake so ne ko ko za ka nuna wata shawa cikin wanda aka zaɓa ina so mutane su yadda bin aƙida da ƙa'ida da yin adalci shi ke kawo zama lafiya kuma idan babu adalci zama lafiya ba zai ba a tsarin 'yan majalisa suna da hanyoyin zaɓin shugabanninsu amma jam'iyyu waɗanda su ne matakin wanda kowa ya samu kan sha'in da yake da su 'yan majalisa da ni farazan din da sauransu jam'iyya ita ma tana da nata ka'idoji tana da kundin mulkinta tana da ka'idojinta to tun da ita ta kanta ne aka bi aka samu mukami ya kamata a saurare ta amma kuma wannan bai hana 'yan majalisa ba su kuma a kan tsarin kundin mulki su yi abin da tsarin kundin mulki ya ba su to kan wannan ne nace ni ba zan fito ba in sa baki ba ni so ya zamana na fito ya zamana ni ni ne gwani ba zan damu da ka'idar aƙida ta jam'iyya ba ba zan yadda da kundin mulki ba da damar da ya ba 'yan majalisa su zaɓi shugabanninsu su kuma tafiyar da sha'anin majalisa a kan tsarin gwamnati wannan shine bayani na jam'iyya tana da ƙarfi don ta jam'iyya ne muka biyo muka yi sunan kuma kundin mulki ya ce haka amma kuma shi kundin mulkin ha'iyu shi yasa 'yan majalisa su ga matakan da za su bi yadda za su tafiyar da sha'anin majalisa ta wannan ƙasa a ƙarshe eh, eh, kayan magana rawar da kafofin watsa labarai irin wannan suka kuma kowa san ka daɗe kana don su ka sha ba faɗa amma dai muna so mu ji daga bakin ka musamman kan gidan rediyon nan namu na murar amurka me za ka ce game da shi a'a ko gidan rediyon amurka da na bbc kullun da safe daga ƙarfe shidda zuwa shida da rabi ina sauraron ku na amerika daga shida da rabi zuwa bakwai ina sauraron bbc in dai ba akwai rura ba kullum ta allah saboda haka duk shirin da kuke ina ji ina sauraron ku saboda a gaskiya eh. adalcin da kuke yi shi yasa ne da da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwata kullum ta Allah dalili shine kuna ɗauko 'yan jam'iyyu daban-daban akan wasu batutuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta bakin kowa kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa hmm. to wannan shi ne adalci idan mutum yana da wani ra'ayi menene ƙarfin ra'ayinka hakanan kurin ka tashi ka buga tsalle ka koma gefe ɗaya kai kai ne kai kai ka san komi ko ku akwai dalili kuma menene ka akan ƙasarka hmm. akan ku? Hmm. to shi yasa nake sauraron ku in ba ka wadami zan ɓata lokaci na ah, saboda haka wannan adalci da kuke shi yasa nake sauraron ku kuma nake shakka